jiya mun yi bayani na aya ta ɗari da biyar a cikin suratul bakara inda muka yi bayani akan yadda yahudawa suke tsananin kiyayya da musulmi yadda suke gurin shari ga al'ummar musulmi allah maɗaukakin sarki a wannan ayar ya karantar da mu yahudawa da nasara da mashirukai ba su fatar a saukar da wani alkhairi ga al'ummar musulmi inda ma a tafsirin samin malam yake cewa babu shakka yahudawa da nasara da sauran mushrikai da suna da ikon da za su iya hana ruwan sama su sauka ga al'ummar musulmi da tuni sun aikata saboda irin yadda suke kiyayya da musulmi da kuma addinin na musulunci wanda babu shakka a yau mun jibince su jibintaka wadda take mai girma alhalin Allah maɗaukakin sarki ya hana muna jibintakarsu domin ku maƙiyanmu ne ta yaya mutum zai yi murna ya yi farin ciki ga jibintakar mutumin da yake makiyin shi ne wanda Allah ya ba da labari a cikin alƙur'ani fa bai gurin alkhairi ga musulmi a wani gurin Allah madaukakin sarki cewa yake ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah yake kira zuwa ga muminai yace la tattakhizul yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudawa da nasara su kasance majibintanku ku riƙa bayyana musu soyayya kuma ku ba su aminci to kada ku aikata haka domin ku ba a u auliya uba adin, su masoyi ne da ɓangare su ta takaitu ne tsakaninsu yahudawa na son nasara sa'annan nasara na son yahudu amma cikinsu babu wanda yake son mumini cikinsu babu wanda yake son musulmi na kirki in ma ka ga cewa sun yarda da kai musulmi to babu shakka baka bisa tafarki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ku allah ya riga ya faɗa muna walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum ma dama kana bisa siratullahi almustaqim tafarkin nan da annabi ya rayu a kan shi to babu yadda za a yi yahudu da nasara su suka haka ma mushrikai Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ba mu labarin cewa ya yanke alaƙa da su babu musulunci babu yahudu babu musulunci babu nasara musulunci bai da alaƙa da su haka ma musulunci bai da alaƙa da mushrikai Allah maɗaukakin sarki yake cewa bara'atu minallahi wa rasulihi براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين Allah maɗaukakin sarki ya ce to ga kalma ta bara'a waton yanke alaƙa da yanke zumunci da yanke ƙauna da yanke soyayya to ga wannan kalman nan wadda ta kunshi yanke waɗannan abubuwan ga baki ɗaya minallahi kuma kalman daga Allah take wa rasulihi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilallazina ahadtu minal mushrikin zuwa ga waɗannan da kuka ƙulla alƙawari da suna daga cikin mushrikai cewa Allah madaukakin sarki ya yanke alaka da mushrikai ga baki ɗaya don haka ba abin da ke yiwuwa bane ga mumini a same shi yana soyayya da mushrikai Allah Maɗaukakin sarki ya riga ya yanke wannan soyayyar babu ta komis kala zarratin don haka ne Allah Maɗaukakin sarki ya game su a cikin wata aya a suratun nisa'i aya ta 144 Allah Maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون أتريدون أن تجعلوا لله عليكم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Allah madaukakin sarki ya ce to ga kira ga mamme ga baki daya ya ku muminai la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin kada ku riki kafirai masoya kuma bayan mu'minai ya kasance kun fi soyayya da kafirai bisa ga mu'minai domin su kafirai ga baki ɗaya ba a buƙatar soyayya tsakaninku da su ya ku al'ummar musulmi haka Allah yake faɗi a cikin wannan ayar to amma sai gashi yau mun kasance babu waɗanda muke so tamkar yahudu ko da sauran kafirai su muke jibintaka su muke kwaikwayo sai ka ga mutum idan zai sa sutura irin ta yahudu yake sawa yadda yahudawa ke sa suturan haka yake sawa har ma an canza mishi suna daga abubakar an mayar da shi p square ko an canza mishi suna daga umar an mayar da shi michael jackson ko an canza mishi suna daga usman an mayar da shi rooney ko ronaldo ko messi ko wane ne daga cikin shiritaccen mutane wanda babu shakka wannan ba ƙaramin laifi ba ne ga addinin Allah ya kasance kafiran nan da aka ce babu soyayya tsakaninku da su ya kasance ku sa'an nan ne ma kuke ƙara son su har ma kuna ɗauka sunayensu kuna canje sunayenku nagari sunayen bayan Allah nagari sai ku canza su ku ɗauka sunan ronaldo ku sama kawunanku ku ɗauka sunan messi ku sama kawunanku ku ɗauka sunan michael jackson ku sama kawunanku da sauran waɗanda suke shirijacci waɗanda ba su taɓa son allah ba a cikin zuciyarsu wanda babu shakka wannan yana daga cikin abin da ya samu kai rauni al'ummar musulmi a yau gashi ko sai daɗa ƙara nuna muna ƙiyayya suke yi a jiya mun karanta na yi bayani jiya cewa ƙasar china musamman an hana ma ma'aikatan gwamnati ga baki ɗaya da su rika shiga masallaci haka ma an hana ma ƙananan yara shiga masallaci to wanda ke aikata muna haka shine kuma muke ƙara so to idan mun je gobe kiyama mu faɗa ma Allah mi aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina e kuna nufin ku aikata haka a rayuwar duniya nan ku miƙi a gobe kiyama ku baiwa Allah wata hujja akwai wata hujja wadda kuka yi tattali bayyananna wadda za ku ba Allah ta cewa ga dalili ya Allah wanda ya samu ka yi soyayya da Ronaldo ko ya samu ka yi soyayya da Arkeli ko ya samu ka yi soyayya da wa da dai makamantan shiritattun mutane la haula wala quwwata illa billah wanda babu shakka wanda duk ya haɗu da Allah a gobe kiyama yana da irin wannan to wallahi ya shiga uku domin ko Allah ya karantar da mu gurare daban-daban a cikin Ƙur'ani cewa babu soyayya tsakaninmu da su kuma wannan shine dalilin da ya sa muka yi rauni domin ko mun ɗauki amana mun danƙa musu mun ɗauki soyayya mun danƙa musu su kuma sai suka yi amfani da wannan damar suka raba mu da addininmu muka wayi gari a cikin zukatanmu a kowane lokaci babu abin da muke tunani face duniya ya za a yi mu gyara duniyar mu ta yi kyau ko da ku za mu ɓata lahira ne don shi ne da yawa daga cikin mutane idan ka kalli rayuwarsu safi har zuwa dare ka ɗauki shekara kana kallon rayuwarsu sai ka ga addinin musulunci bai da wani matsayi a cikin rayuwarsu wallahi daga cikin musulmin wani ko sallah ma bai yi wani kuma azumin ma yana yi ne domin kurum kada a ce an ga wani na cin abinci ga musulmi nan suna rayuwa wadda ba a santa ga musulmi ba rayuwa irin ta jahiliya ita ce musulmi yau muka waye gari muna yi la haula wala quwwata illa billah wanda babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu haka cewa hakan za ta faru babu ko shakka musulmin za su bi arna biya har sai an kai ga lokacin da za a wayi gari suna Allah ma ya ɓace a doron ƙasa ko la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah sai an daina faɗin sunan Allah a doron ƙasa kwata kwata wani hadisin wanda ibnu maji ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na dubu hudu da da tara. bugu da ƙari hadisin yana cikin sahihul jami hadisi na dubu takwas da da bakwai. haka zalika yana cikin littafin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na tamanin da bakwai. annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari ya ce idan lokacin ya matsa aka dumfari tashin kiyama mutane za su watsar da addinin Allah ta yadda za a manta ma da me ake kira Allah ga baki ɗaya a doron ƙasa har sai an zo ana tambaya wai menene musulunci sai a samu wani tsoho annabi ya ce shekun ajuzun tsoho ne wanda yake tugub-tugub sai ce to shi dai ya taɓa jin ana faɗin wata kalma wadda ake kira la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ma kan shi dai bai sa abin da take nufi ba amma ya jiya ga iyaye da kakanni ya ji ana faɗin wannan kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaukacin musulmi a wannan lokacin laye da runa ma salatun ba su san kome ake kira sallah ba da za ka ɗauki bindiga ka tara jama'ar jihar sokoto ka ce sai an gwada maka yadda ake sallar asuba ko ta azahar ko ta la'asar ko magariba ko isha'i a zaɓi ɗaya daga cikinsu a gwada maka to sai dai ka halbe dukkanin mutane amma babu wanda ya sayar da ake waɗannan sallolin wala siyamun annabi yace haka ma azumi mutane za su zamo ba su san me ake kira azumi ba wala nusukun haka ma aikin hajji ba su sani ba domin ma ɗakin ka'aba tuni an rusa shi a wannan lokacin babu ɗakin ka'aba garin makka an kore mutane masallacin madina an maishe shi zu na ajiyar dabbobi kamar yadda yake cikin ainihin tsari da yahudawa a cikin littafin protocol of zion cewa za su mai da garin madina ya kasance gurin kiwon dabbobi to annabi ya ce masallaci ne ma za a mayar da shi haka wala sadaqatun ko mutane za su wayi gari ba su san me ake kira zakka ba la haula wala quwwata illa billah a lokacin ne fitina za ta lullube doron ƙasa musibu su yawa annabi ya ce hatta ya mura rajulu har sai mutum ya shuɗe ala qabrin akan wani ƙabari sai mutum ya faɗi ya yi birkiɗa wannan gurin yana kuka yana cewa ya laita ne ya kai tuna kuntu makana sahibi hazal kabri ina ma a ce ni ne ke cikin kabarin nan wanda ke cikin kabarin shine ke yawo ka dubi yadda mutum ke kyamar mutuwa amma sai an kai lokacin da ya fi son ya mutu din bisa ga ya rayu kuma hadisi ne ingantacce yana cikin sahihul bukhari asahhu kutubil musannafa hadisi na 6935 da hadisi na 7121 lokaci zai ci gaba da tafiya haka da duk aka wayi gari jiya da yau hadisi anas bin malik ya karantar da mu wannan wanda shi ma yana cikin sahihul bukari hadisi na takwas yana cikin aljami na imamu tirmizi hadisi na 2206 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ati alan nasi zamanun zamani bai zo mu mutane illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face wanda zai zo bayan shi ya kasance shine mafi shari gare shi don haka kullum aka wayi gari shari ne ake ƙara dumfara to me zai sa musulmi su manta da sallah su manta da azumi saboda ku musulmi sun jibinci yahudu Suku yahudu babu abin da suke kiyayya da shi tamkar addinin musulunci yau da gobe yau da gobe yahudawa na ta ɗauka hankalinmu suna jaye hankalinmu daga addinin Allah har sai an waye gari ba a san sallah ba ba a san azumi ba saboda tsananin soyayyar da muke yi da su wanda yanzu su mantaɓe ne farawa ne aka yi nan zuwa gaba babu shakka abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zai faru wanda su ko yahudawa babu abin da suke so a duniya tamkar a ta saba ma Allah a ta barna a doron ƙasa don haka lokacin da za su samu hankulan mutane mutane su watsar da addinin Allah bayan bayan su su fuskance su cikakkiyar fuskanta to a wannan lokacin za su fito da manufofinsu ga fili domin ko za su riƙa ai ta kashe-kashe a doron ƙasa wanda ga shi nan mun fara gani a yau ko babu wata ƙasa a duniya face tana cikin matsaloli na kashe-kashen mutane sai ka ga cewa ƙasar ku ga yana ana ta kashe mutane sai ka ce kai wannan wannan kisan kai yayi yawa a ƙasar mu to bari in tashi in koma ƙasa kaza wallahi babu ƙasan da za ka je ce su ma kansu suna fama da irin wannan matsalar su wane ne ummul khaba'isin waɗannan matsalolin babu shakka waɗanda suke ummul haba'isin faruwar haka su ne yahudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce min ashirati sa'a yana daga cikin alamomin kusantar sa'a wato alamomin tashin kiyama cewa ya fi halharaj kashe-kashe zai yawa a doron ƙasa to kamar mai tambaya ya tambaya ya ce wa malaharar wa menene alharju din nan sai aka fasara aka ce alƙatalu kashin mutane za a yi ta kisan mutane dare da rana kisa wanda a tarihin ɗan adam ba a taɓa yi ba za ka ga rayuwar mutum ta koma ba bakin komai ba a can da idan ai mutuwa ma za ka tarar da cewa wannan hanyar da aka yi mutuwa mutane suna tsoron bintakon sai ka ga suna kauce ma hanya to yanzu ga mutuwar nan ta kasance ruwan dare mutuwar ma za a yi zaka ga mutane sun zo da waya suna ɗauka ga mutuwa nan suna ɗauka domin babu tasirin mutuwa a cikin zukatan mutane mutane mutuwan ta kasance musu ba bakon abu ba to a haka za a yi ta rayuwa wanda babu shakka wannan lokacin da muke ciki ya nuna cewa abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ishara zuwa gare shi ya kusa ya auku mai aukuwar ta kusa ta auku babu ko shakka domin ko masu ƙididdiga sun nuna cewa babu lokacin da an kafi ake zubar da jini a doron ƙasa cikin tarihin ɗan adam tamkar wannan lokacin suka ce daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 2000 shekaru 55 an yi manya-manyan yaƙuƙa inda aka kashe mutane a cikin kowane yaƙi babu yaƙin da ba a kashe sama ga mutum dubu ishirin ba to an yi yaƙi ɗaiɗaiɗai a doron ƙasa har yaƙi ɗari biyu da hamsin banda ƙananan yaƙoƙa da ake kashe mutum dubu biyu mutum dubu biyar mutum dubu uku mutum dubu goma yaƙoƙan da ba a mutanen da aka kashe ba su kasa dubu ishirin ba cikin shekaru hamsin da biyar an yaƙi ɗari biyu da hamsin la haula wa la quwwata illa billah wanda idan ka ƙara dubawa sai ka gashin su wanene ne umul khaba'isin wannan yakin malaman statistics suka ce alƙalumma sun gwadi cewa daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2015 shekaru 15 kenan ko asar United States of America wato US kudaden da suka kashe kan nuclear weapons makamai na ƙari dangi sun kashe kudi 5.5 trillion dollars dala trillion biyar da rabi suka kashe wanda da za ka buga kudin nan a ainihin kudin najeriya to da za su kai tiriliyan dubu da tiriliyan ɗari biyar wanda waɗannan kudin da za a ba mu su najeriya a ce mu yi bajet da su to da babu shakka za su iya yi muna bajet na shekara ɗari uku to su ne aka kashe garin mai garin ya makamai da kera makamai na ƙari dangi kurum kun ga inda ba a kisan kai ba a kashin mutane ba a yaƙe-yaƙe ba a zubar da jinai da ba su kashe waɗannan kuɗi suka biɗi makamai ba tare da cewa akwai kuɗin ƙananan makamai waɗannan manyan makamai na ƙari dangi kurum la haula wala quwwata illa billah wanda suna nan suna amfani da makaman suna kashe al'ummar musulmi ka dibi abin da suke aikatawa a ƙasar palestine yadda ake kashin mutane sun yi kisan mutane a ƙasar turkey sun yi kisan mutane a ƙasar bosnia sun yi kisan mutane a pakistan ga sunan suna yi a syria ga yanan suna yi a iraki suna yi a afghanistan suna yi a somalia sun yi a kashmir sun yi a sudan da yana har cikin najeriya cameroon niger da kasashe nan daban-daban da suke kashin mutane bankin fakisan kai kisan mutane da suke yi ta hanyar harbuwa da ƙwayoyin cuta cikin iska da cikin ruwa da cikin magunguna da makamantansu lalle lalle abin da suke so fa sai sun kashe a cikin duniya sama ga mutum biliyan shida domin ko duniya suna so ta komo yawan da kamar yadda suke faɗi ba zai cutar da ita duniyar kanta ba domin suna cewa duniyar tana cutuwa da yawan mutane ana ta ƙara yawa ita duniyar tana cutuwa to dole ne sai an rage yawan mutane za a yi amfani da bioweapons waɗanda suke gmo genetics modified organisms a rika kisan mutane su ebola virus su hiv virus su zika virus su bad flu da makamantansu za a yi ta kirkiro virus a cikin ainihin cia e. akwai senta wadda ake yin waɗannan ayyuka a cikin cia e a united states of america to za a yi ta kera wa'annan magungunan sa'annan gashi an kashe tiriliyan biyar da rabi na dala wajen kera makamai na ƙari dangi domin a ga cewa an zartar da wannan manufar la haula wala quwwata illa billah to dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bamu labari ya ce idan duniya ta kusa ta tashi wani abin ban tsoro zai faru Allah zai turo da wani iska daga bangaren ƙasar Yaman wannan iskan babu wani mumini da zai shaƙe shi face ya faɗi ya mutu sai ya kasance babu waɗanda za su rage a doron ƙasa face a shararu waɗanda a su ne waɗanda a lokacinsu ne duniyar za ta tashi la haula wa wala quwwata illa billah wanda babu babu mamaki wannan iskar ya kasance wata guba ce wadda za su riƙa harbowa ga ƙasashen musulmi suna kisan musulmi har sai sun ga cewa babu musulmi a doron ƙasa la haula wa wala quwwata illa billah wanda mu kalli yadda suke kashin mutane mu kalli suke aikata ayyuka na ta'addanci amma kullum kuma musulmi su ne 'yan ta'adda addinin musulunci shine addinin ta'addanci wanda ya kalli yadda suka yi kisa na saddam hussein ya san da cewa waɗannan mutanen babu shakka su ne ansarud dajjal sun yanke su bancin sun kashe sama ga mutum dubu ɗari biyar a cikin ƙasar ta iraki wanda mafi yawancinsu mata ne da ƙananan yara suka dawo suka kama saddam hussein suka daure aka zo aka yi shari'a aka yi hukunci ba a tsaya bata lokaci ba aka zartar da hukuncin yana daga cikin yadda suka zartar da hukuncin sun miƙa shi ga hannun rafida na ainihin ƙasar ta iraki wanda aka zo aka yi hangin nashi wanda duk ya ga wannan bidiyo clips din hankalin shi zai tashi kuma sai aka zaɓi ranar sallar layya domin abin ya fi bakanta ma musulmi rai sannan wani abin ban takaici wannan mutalikin yana ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah su kuma suna jefa mishi bakar magana har suna Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad shi kuma kalima yake sai da yayi wannan kalimar har sau biyar ta shidda ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu na muhammadat sai suka yi hangen nashi suka ɗauka gawan aka sa cikin baro aka tura zawulaƙanci wanda da musulmi ne suka kama wani arne suka yi mishi haka nan da duniya ta ɗauka musulmi 'yan ta'adda ne addinin musulunci ta'addanci ne fama sai gashi su suka yi haka abin da ya faru ga mu'ammar gaddafi shi ma misali ne wanda ga bidiyo clip ya nuna sun kama shi da ranshi amma kuma harbin shi suka rika yi aka rika harbin shi an kama shi da rai waɗanda suka harbe shi ba ya musu komai ba ina ƙungiyoyi na human rights waɗanda ke ganin yin haka ba daidai ba ne sun kama baki ba su ce ko ƙala ba an yi a banza an ƙare a banza da wani arne ne aka kama aka kashi aka yi haka to da baka san iyakacin mutanen da za a kamawa ba da baka san iyakacin wanda za a tungurtawa ba da wannan kasar an samu ta takunkumi to haka suke ma al'ummar musulmi a ko'ina cikin duniya wanda duka wannan yana karantar da mu abinda wannan ayar ke karantar da mu cewa fa ba su da guri na alkhairi gare mu ba su yi muna fata alkhairi mai tsala zarrati annabi sallallahu alaihi sallam ya ci gaba da karantar da mu lokacin da za mu jayi mu bi yahudu babu abinda za su jefa mu a cikin shi face jahilci ya kasance ba mu san addinin mu ba wanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan wucewar annabi za ka ga malamai nan masana daban-daban a duk gidan da ka shiga sai ka samu malami a duk gidan da ka shiga sai ka samu malami bayan wucewar annabi kuma abin ya ci gaba da haka aka samu irin su imamu ahli sunna wal jama'a malamin da ke da sama ga hadisi miliyan ɗaya a cikin kanshi aka samu irin su imamul muhaddisina wato imamul bukhari wanda ke da sama ga hadisai idan an tara dubu ɗari shida a cikin kanshi da malamai nan na musulunci daban-daban masana to amma yo yahudu sun ɗauke muna hankali da duniya Allah ne zaka ka iya shiga unguwa ma musamman baka samu wani sanannen malamin addini ba sai ka gami anguwa ɗaya biyu uku baka samu wani malami wanda adda ilimi ko da ko a cikin cokali ba ne to annabi ya ce za su wanzar da jahilci tsakaninmu sai mutane sun zamo ba su san ma menene addinin musulunci ba illa dai sun tashi sun gana musuluncin su ma suna yi sai ka je makarantun nan musulunci ka gani mutum nawa kake tararwa ka lissafa makarantun ne na boko nawa ke gare mu cikin jihar sokoto misali tun daga nursery school har zuwa primary schools har zuwa secondary schools har zuwa tertiary institutions ka lissafa guda nawa ne sannan su ka diba aji classes nawa ke cikinta sai ka dawo ka dibi mu ƙwara nawa ne kuma classes nawa ne ke gare mu na islamiya sannan ka je inda manyan malamai da ake durƙusawa a aza littafai a yi karatu ka ga mutum nawa za ka tarar to amma sai ka je kasuwa da ofisoshi da sauran gurare inda ake holewa ta duniya wuraren da ake neman duniya ka ga mutum nawa za ka tarar ko kuma ka tashi ranar atanin da safi ka samu wata babbar hanya ka yi tsaye ka ga mutum mota nawa ce ke wucewa ɗauke da 'yan boko waɗanda za a kai firamare sakandare har jami'a da sauran tashiyar institutions ka ga nawa ne to sai ka bari sai marici yi ka gani mota nawa ce za ka gani ɗauke da yara za a kai su islamiyya to haka jahilcin zai maye cike al'umma annabi ya ce wayar su zina zina ta yawaitu za ka ga mutane sun afka cikin zina zina ta koma kamar ƙawa don ku gashi nan abinda ake gani a doron ƙasa yau babu abinda yake da yawa a doron ƙasa na daga aiki tamkar zina ka duba ka ga ko ga intanet website website nawa ne akwai na zinace-zinace inda za a ɗauko ga namiji tsirara ga mace tsirara suna lalaci ana ɗauka da bidiyo ana yada ma duniya ita macen ba ta jin ta yi abin kunya shi namijin bai jin ya yi abin kunya dangin su masu ba su ga abin kunya ba ne abinda suke kallo wata sana'a ce da kuma jin daɗi na duniya da human rights suna da 'yancin su duk abin da suke so su yi la haula wala quwwata illa billah yau ka dubi duniya wadda mazinaci ke da yancin ya yi zina ya ɗauka a yaɗa ma duniya amma ko mai neman ya auri mace biyu mai laifi ne ƙasashe na nan inda ake kama mutum a tsare shi shekara goma shekara ashirin domin ya auri mata biyu nan ma cikin afirka nan kusa ga najeriya akwai ƙasar da ma dokar ta fara aiki ta cewa wanda duk yake da sama ga mata ɗaya to an ƙyale shi amma daga yanzu mai mata ɗaya ba zai kuma ƙara ta biyu ba idan ya ƙara to zai shiga gidan kasu domin ku za su kai shi prison daidai lokacin da suke kai shi prison wasu na nan na shooting ɗin fim na romantic films ko kuma 'yan video clips na zina ga fili babu tsoro da masu harkan luwaɗi nan suna yi a ɗauko ga bidiyo a yada ma duniya ga su suna yi da fili ba su tsoro mutanen da canda suke kokari su boye fuskokinsu suna tsoron a san su yau su ne ke namiji da namiji suna lalaci sannan idan ka shiga intanet wallahi wuraren da website website da akwai sun fi miliyan waɗanda suke nuna irin waɗannan abubuwan haka ma ga mace tare da mace 'yar uwarta su yan lesbians ne kuma suna bugun gaba da aikin da suke aikatawa la haula wala quwwata illa billah akwai kungiyar LGBT kungiya ce ta lesbian gay bisexual and transgender wadda kokari take idan ka harare mai harkar gay marriage su ɗauki mummunan mataki a kanka shekara 20 a cikin prison ko abin da ya kama da shekara 20 don mi don kami shi kallon banza mai aikata luwaɗi ko ko mace mai aikata maɗigo ka musu kallon banza za a yi maka haka coci coci tuni an sa su da ƙarfi da yaji sun yadda da su ɗarma aure na namiji da namiji mace da mace domin ko fasto fasto na coci ba su yadda da haka ba saboda ku yana cikin littafinsu na bible cewa wanda duk aka kama yana namiji da namiji ko mace da mace cewa hukuncinsu shine a kashe akwai ayoyin bible da dama da suka yi bayani akan haka to tunda haka ne sai aka zo da ƙarfi aka sa doka dole sai kai kana malamin coci dole ka so ko baka so ba sai ka ɗarmama namiji da namiji aure sai ka ɗarmama mace da mace aure haƙƙinsu ne wanda sun su masu ɗauko wannan su kawo shi cikin al'ummar musulmi cewa limamin da duke zauna a ɗaura aure na musulmi sai ya zo ya yi zaune an ɗarmama mace da mace aure ko kuma namiji da namiji aure wanda nan gaba yana cikin abin da suke so su zarta a duniya sun kira ƙasashen duniya shugabannin ƙasashe wanda daga cikinsu akwai shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe sun kira shi suka taya mishi tallar gay marriage idan ya yadda za su ba shi kaza za su ba kaza za su azurta ƙasar shi shine ya ba su amsa ya ce gay marriage is on africa sukan mutanen afirka ba su da wani abu da suke kira gay marriage ba su yadda da shi ba bai cikin tsarinsu ko ba za su taɓa yadda da shi ba to yana cikin abin da annabi ya ce za su yada idan suka samu dama kuma shine abin da ke faruwa saboda waɗannan ɗabi'un suna cikin musulmi ko babu shakka akwai musulmi waɗanda suke aikata haka masu gedin waɗanda can da ɓoyon fuskokinsu suke yi to yanzu har fitowa ake yi a yi parade a shekara ta 2003 a ƙasar turkey babbar ƙasa wadda ke da babban tarihi na addinin musulunci manya-manyan malaman musulunci da yawa akwai su mutanen ƙasar turki daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya mutumin ƙasar turki ne to amma shekara ta dubu biyu da uku aka samu mutum talatin sun fito ga titi sun rika su 'yan luwaɗi ne sannan 'yan maɗigo ne suna bugun gaba suna alfahari bayan shekara bakwai yawansu ya ƙaru daga mutum talatin suka koma su dubu biyar bayan wasu shekara uku wato shekara ta 2013 suka karu daga mutum 5,000 suka koma 100,000 kun ga abin karuwa yake ta yi a ƙasar brazil ma abin nasu ya wuce wuri suna da abin da suke kira sao paulo gay pride parade wanda shekara ta 2006 waɗanda suka fito suna bugun gaba suna alfahari su 'yan luwaɗi ne kuma 'yan maɗigo mutum miliyan biyu da rabi bayan shekara uku shekara ta dubu biyu da tara mutum miliyan uku da dubu ɗari biyu suka fito wannan taron wanda a canza duk da majalisar ɗinkin duniya united nations organization da ƙungiyar lafiya da take ƙarƙashinta world health organization sun rubuta cewa luwaɗi da maɗiko yana cikin taɓuwar hankali da dabbanci da rashin hankali da kuma takwalci a haka suka fassara shi amma daga baya zuwa 1973 da ajandar yahudawa ta kawo ga gay marriage harkar lesbianism to sai aka ce a'a an yi bincike yanzu an gano cewa ai wayewa ce da kuma 'yanci na ɗan adam mutane su rika aikata irin wannan aikin na dabbanci wanda a cikin christian bible a leviticus sura ta 20 aya ta goma 13 an ce wanda duk ya aikata irin wannan aikin to a kashe shi bai da hukunci face a kashe a addinin hindu suka ce wanda ya aikata haka mace za a kama ta ai mata aski a ɗora ta bisa jaki a zagaya da ita cikin gari ana dangwara ta ana wulakantar da ita sa'annan daga ƙarshe sai a kama 'yan yatsunta a yayyanke a guggunce su domin duk inda aka ganta a san aikin da ta aikata shi ma namiji haka za a yi mishi saboda ya aikata irin wannan mummuna aikin to amma kuma yanzu ya zama abin bugun gaba babu wani addini wanda ya yarda da haka akwai littafi da nake rubuta rubutawa kan wannan zai kai kusan shafi 300 tun daga alamomin tashin kiyama har zuwa ga yajuj da majuj har zuwa ga dajjal da sauran waɗanda abubuwan ba zai kasa shafi 300 ba wanda ya kunshi figures na dukkanin abin da nake ambatawa a nan wanda a cikin littafin na kawo addinai ɗaiɗaiɗai har kusan addini tara waɗanda suke tsananin kyama ga aikata irin wannan aikin kama kuma sai gashi yanzu wannan aikin shine wayewa shine ci gaba ko masu irin wannan aikin su ne 'yan zamani su ake bugun gaba da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zina za ta yaɗu a doron ƙasa ya ce wato shirabul hamuru sa'an a riƙa shan giya za ka ga ana shan giya ko ina ga fili amma kuma an ce ana hana shan miyagun ƙwayoyi ko to menene bambancin giya da miyagun ƙwayoyi ita ba muguwar ƙwaya ba ce domin idan aka ce drug ana nufin magani daɗa na ruwa ne ko na allura ne ko na tablet ne ko wanda ake shafawa ne ga jiki duk da yadda yake abinda ake sha domin wani magani wanda giya haka ne suna shanta domin wani magani maganin damuwa da bakin ciki ko wanda duk da kokin wannan ba tafi giya muni ba ba tafi giya kawo matsala ga rayuwa ba domin ko giya tana kawo kansa kansa ta baki kansar makoshi kansa ta hanyar iska kansa ta koda kansa ta anta kansa ta mama ga mata duka tana kawo ba. Sanan tana kawo cirrhosis karo na zuci na abin nan na anta tana kawo rashin lafiyoyi daban-daban na liver tana kawo rashin lafiyoyi daban-daban na ƙuda tana kawo brain damage tana kawo shirutota daban-daban na zuciya sa'annan ga yawan accident da ake samu mashaya giya sun sha giya sun zo sun yi accident sun kashe mutane ko sun nakasar da wasu sa'annan ga aikin ta'addanci ta'addancin da ake aikatawa a duniya an gane cewa kashi 47 cikin 100 mashaya giya ke aikata shi sa'annan waɗanda ta'addancin ke fada ma kashi 43 cikin 100 su ma 'yan giya ne bugu da ƙari mata masu shan giya idan mace mai ciki ta sha giya to yana iya kawo abin da ake kira malformation na 'ya'yan da za ta haifa a haife su ba da wata gaba ba a haife su da taɓuwa hankali a haife su babu yatsu a haife su babu wasu organs na cikin jikinsu a haife su da takwalci 'ya'ya waɗanda za ka ga kaitai musu karatu ba su ganewa to giya tana kawo wannan akwai wani taro da harvard university sun kai a Amerika? sun kawo cirututa babu iyaka waɗanda giya ke kawowa amma wanda zai hana a sha tutulin shine ke bari a sha giya to ai giyar ta fi tutulin aibi to annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗi ya ce za su bari a riƙa shan giya a yi maye a doron ƙasa ta yadda kamfunfunna hudu daga cikin manyan kamfunfunna na giya 920 da suka yi operating a shekara ta 2013 sun samar da sama ga lita biliyan 80 sama fa ga lita biliyan 80 na giya a shekara ta 2013 wanda idan an fassara shi zai zama tanka irin wannan ta fetur tanka miliyan 1,330 wanda babu shakka da fetur na da ya muna shekara biyar da wani abu zuwa shidda a najeriya muna amfani da shi yawan giyar da kamfani hudu cikin kamfani 1920 suka samar a cikin kuma shekara daya shekara ta 2013 la haula wala quwwata illa billah gongo wannan ko kwalba ta giya wadda aka sha a United States a shekara ta 2013 wanda kuma an gano duk shekara haka abin yake suna shan gongo biliyan 67 na giya gongo biliyan 67 na giya wanda yana kawo musu hasarar biliyoyi na kudade saboda ta'addanci rashin lafiyoyi da makamantansu masana lafiya sun yi ta ƙorafe-ƙorafe na a hana shan giyar su ko manyan yahudu waɗanda su ke da remote control na lamuran duniya a yau sun yi tsaye sun ce ba za su bari ba kuma haka ne ba za su bari ba domin ku annabi ya ce haka ɗin za ta faru za su riƙa taimakawa ga shan giya su riƙa yada al'amura na ta'addanci a doron ƙasa to haka al'amarin yahudu yake wallahi ba su son musulmi ko ba su son abinda ya yi kama da musulunci kwata-kwata maƙiyanmu na cikakkin maƙiya wanda duk ya rike su masoyi to yana da sauran tabuwar hankali ba su son su ga wani alkhairi ya sauko ga al'ummar musulmi malamai suka ce fadar Allah madaukakin sarki ma ya waddu lazina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin suka ce daga cikin wannan alkhairin shine babban alkhairin wato alqur'ani mai girma wanda suke ganin a duk lokacin da ya sauko muna muka yi riko da shi to babu shakka za mu rinjaye su don haka tun lokacin saukar alkur'ani ba su guri ba su fatar a saukar da alkur'ani to yanzu bayan saukar alkur'anin fa suna jin matukar takaici su ga musulmi sun rungumi alkur'ani suna karatun shi ana tafsirin shi ana karantar da ma'anonin alkur'ani ana fitar da komi tiriyan tiriyan ba su so domin ku idan musulmi suka dawo suka riƙi ƙur'ani wallahi wannan ƙasƙancin da muke cikin shi a yau zai zama tarihi yahudawa za su kasance mafi ƙasƙancin mutane a doron ƙasa wani ba yahudi mamaki yake yi wai musulmi da suke rike da littafi mai daraja mai ƙunshe da ilimi na jiya da na yau da ilimin gobe irin Alƙur'ani a ce su ne suka zama bayan baya a cikin al'ummomi ya ce wannan ragganci wannan saunanci ya yi yawa al'ummar da ke rungume da ƙur'ani a cewa ita ce al'umma 'yar baya a yau daga cikin al'ummomi domin ko babu wani cigaban kimiyya na zamani wanda za su je su bincika face sun ganshi cikin ƙur'ani wani lokaci idan ma suna so su yi wani bincike sai sun fara diba alƙur'ani idan alƙur'ani ya nuna akwai yiwuwar samuwar abu kaza sa'annan sai su je su yi ta bincike har su samu abin idan ƙur'ani ya nuna abin nan bayyawa a samar da shi sai su hutar da kansu ba sai sun wahala ba ba su ko zo abin babu wani abu na ci gaban zamani face akwai shi cikin alkur'ani sa'annan kimiyyar da suke kuri da ita suke bugun gaba da ita wadda da ita ce suke ɗaukar hankalinmu tuni tana cikin alkur'ani sani ne abba mu yi ba wannan kyamaran ta daukar hoto misali mun san da cewa musulmi shi ya fara yin ta a ƙasa wani babban malami ne da ake kira ibn al-haitham shi ya fara yin pinhole camera daga gare shi yahudawa suka koya har aka fito da bidiyo camera jirgin sama wannan wanda ya fara yin jirgin sama ya fara gwada ya yi attempt na jirgin sama musulmi ne malami ne na musulunci kuma injiniya a ainihin kasar spain ɗan cordoba wadda ake kira Kurɗaba. ana kiran shi al-abbas bin fimas al-abbas bin fimas shi ya fara yi ya yi kan shi fika ya yi calculation abinda suke kira trust da abinda suke kira lift da abinda suke kira menene dukkan wasu terminologies waɗanda suka shafi jirgi ya fitar da su ya yi balancing forces ya hau mannara ta masallaci ya samu kai ne fika-fikai ya tuma ya faɗo ya jimu bayan ya mu ya sake ya zauna ya yi calculation a karo na biyu da ya tuma sai ya fira kamar tsuntsu sai da ya tafiya cikin iska sa'an nan ya sauku. malamin musulunci shi ya fara yin wannan bugu da ƙari wanda ya samar da mathematics wanda ake amfani da xy ko algebra malamin musulunci ne muhammad bin musa al-khawarizmi wanda geographer ne ko mathematician ne musulmi shi ya littafi kira aljabar wal muqabala to daga aljabar na an ka samu aljabra aljabar yana nufin addition kaza a tara da kaza na aka samu aljabra bugu da ƙari a chemistry malamin da ya fara samar da tetraoxosulfate 6 acid tetraoxonitrate 5 acid hydrochloric acid shekara dubu da suka wuce musulmi ne ana kira ne jabir bin hayyan bin abdullahi al-azdi shi ya fara laboratory preparation na h2so4 hno3 da kuma hcl shi ya fara yin shi a duniya sama ga shekara dubu bugu da ƙari wanda ya fara fitowa da theory na gravitational field har ya fito da formula ta universal gravity ko ko mu ce Newton's law of gravity musulmi ne Muhammad bin Musa daga bayan Newton ya saci wannan formula sai aka rika kiranta Newton's formula maimakin su ce Muhammad bin Musa formula sai suka mayar da ta Newton bugu da ƙari wanda ya fara samar da map na duniya map wannan na duniya a yi map na afirka a fitar da kasashen afirka a yi na asia a yi na europe a yi da south america north america a fitar da australia musulmi ne muhammad al-idris ake kiran shi shi ya fara yin wannan don haka kimiyyar ma ga malaman musulunci ake ganinta ga malaman musulunci ake koyonta watsarwa ne muka yi suka tsinta suka ci gaba da abin sai muka dawo muna ganin sha'awarsu amma asalin duka kimiyyar cikin alkur'ani take akwai wanda ya musulunta saboda bayan gama dukkanin bincike da aka yi kan ruwa waɗannan sai ga shi bincike yana cikin ƙur'ani kuma bincike yana cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun gano a kowace shekara ruwan sama da ke zubuwa yawansu ɗaya ruwan da suka zubu bana ko kuma waɗanda za su zubo bana da na bare da na bariyar da na farkon duniya yawansu ɗaya bincike ne suka yi suka gano wanda ɗan adam a can da bai tunani haka domin muna ganin wata shekara mu samu ruwa da yawa har a yi ambaliya ko wata shekara ko ba mu samu ruwa da yawa ba to amma kuma idan aka yi total ruwan da suka sauka da duniya yawansu ɗaya wajen rabon ruwan ne Allah wata ran ya raba ya baku masu yawa garinku wani gari ya ba su 'yan kaɗan wata shekara sai ya ba ku 'yan kaɗan su kuma waɗancan garuruwan ya ba su masu yawa to ɗan adam bai taɓa sanin haka ba sai daga baya-bayan nan har suka ce a kowace shekara yawan ruwan da ke sauka a doron ƙasa ton na ruwa ton tiriliyan uku ne 513 trillion tons of water su suke sauka daga sama ko wata shekara to sai shi a cikin alkur'ani sura ta 43 aya ta 11 Allah ya ce ruwan yana saukar da su lissafaffi ne sai da an ka lissafe yawan ruwan da ke sauka sa'an nan ake saukar da su kuma duk shekara yawan su guda sai ga alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da hadisi kuma hadisi yana cikin silsilatul ahadisi sahiha cewa babu wata shekara wadda tafi wata shekara yawan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka ke da ruwa suna zuwa da speed inda suke zuwa da shi suka ce sun auna speed ɗin bai wuce 8 mita per second ba ba zai taba wuce haka ba sai dai ya zama 8 mita per second ko kuma below shi kan shi speed din sai da aka yi calculation nashi aka tabbatar da cewa ga yawa ne to kuma sai ga shi wannan speed din na ruwan saman kuma gashi a cikin alkur'ani wanda wannan ka nuna muna alkur'anin da muke rike da shi babban littafi ne dole su yi hasadat Allah ya rika saukar da irin wannan ilimin zuwa gare mu domin ku duk makiyin ka bai so alkhairi gare ka wani scientist da ake kira Philip Leonard yake ta'ajjubi mutumin kasar Jamani ne yadda za a yi a gano yawan a gano speed na ruwa yadda suke sauka kuma ya zamanto akwai wannan speed ne a cikin alkur'ani shi mamaki yake yi bugu da ƙari a cikin ruwan saman taki na sauka shi sabon ruwan damana yana da bambanci da ban ruwa na rani ko na damana akwai takin da Allah ke saukarwa ton miliyan 150 na taki kowace shekara ke saukowa daga sama cikin ruwan sama domin Allah ya rayar da ƙasa da shi to sai ga shi a cikin alkur'ani kuma Allah ya yi bayani bugu da ƙari akwai tekuna guda biyu da suka haɗu wannan mai gishiri wannan kuma ruwan shi marar gishiri suka haɗu guri ɗaya amma kuma ruwansu ba su garwaye sun ka koma tsaka-tsaki ba sai zan guda ya duka ƙasa ruwa ne suka yi ƙasa guda kuma ya hau sama Ga shi sun haɗe idan ka sa kofi ka ɗebo daga nan ka ji gishiri idan ka ɗebo daga nan ka ji ruwan da ba su taɓa haɗuwa da gishiri ba marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun wanda wannan wuri yana a inda ake kira Gibraltar yana fa nisa da garin Makka annabi bai taɓa zuwa wannan gurin ba amma kuma ya bada labari suka zo suka yi calculation suka gano akwai density barrier tsakaninsu shine bainahuma barzakhun wannan barzakhun shine density barrier suka gano wannan kuma gashi annabi bai taba yin tafiya da ta kai ko kusa ga wannan gurin ba amma kuma gashi yana bada labari lokacin da dukkanin wa'annan ulum din babu su to mu duba mu gani daga ƙarshe kuma gashi sun san duk wanda bai da addini yana cikin matsala wani profesa da ake kira Harvard Benson ya ce ya yi aune-aune ya gane cewa musulmi waɗanda suka yi imani da Allah sun fi kowa lafiya a duniya zuciyarsu ta fi kowa lafiya ya ce pagans waɗanda ba su yi imani ba sun fi kowa rashin lafiyoyi har ma aka bugo a cikin international journal of psychiatry cewa pagans have shota. lifespan suna da 'yan shekaru kaɗan duk wanda bai imani da Allah ba saurin mutuwa yake yi sannan zai a more likely to develop heart diseases and respiratory diseases sun fi kowa kasancewa kusa da samun rashin lafiyoyi na zuciya da rashin lafiyoyi na wuraren shida da sauran cirututa daban-daban waɗanda suke fama da su don haka wannan profesa ɗin yake cewa human body and mind are regulated to believe in Allah dama ita rayuwar ɗan adam an halicce shi na yi imani da Allah in bai yi imani da Allah ba zai shiga cikin kunci suka ce zai samu depression zai samu rashin lafiyoyi na kuncin rayuwa wanda Allah maɗaukin sarki ya riga ya faɗi waɗanda duk suka kawar da kai daga ambaton Allah ya zo mutum ya ce bai imani da Allah ba to fa inna lahu ma'ishatan dhanka wannan ma'ishatan dhanka ka je ka fassara ta kowane dictionary ka gani shine da ake kira depression kamar yadda suka faɗi tuni alkur'ani ya riga ya faɗi baka yi imani da Allah ba to zaka samu kanka cikin kuncin rayuwa to a haka rayuwarsu take don haka a duk lokacin da suka ga an saukar da wata aya a cikin alkur'ani sai bakin ciki ya rika ɗibar su don haka ba su fatar a saukan ma al'ummar musulmi wani abu na alkhairi to sai dai wallahu ya tasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓancewa da rahama ta wanda ya so wallahu zul fadlil azim kuma Allah ma'abuci falala ne falala wadda take mai girma manan saf min ayatin aunun siha ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فوانا يتسي آية تدريد شدة سورة البقرة wadda aya ce da ke bayani akan shafe hukunce-hukunce Allah yakan shafe hukunci wanda ke cikin wata aya ko kuma yammantar da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi hukuncin da ke cikin wata aya akwai hadisi wanda ba ni da tabbaci game da ingancin hadisi, ba mamaki hadisi ya kasance mafi kusanci ga anifin rauni ya kasance bai kusa ga inganci a cikin wannan hadisi abinda ake ambatawa wata rana wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare yana kiyamun laili sai ya yi ya ja wata sura sai ji ta shafi babu ta cikin kai ne sai ya ce to gobe zai yi sammako ya ji wajen annabi ya faɗa ma annabi sura ka zafa da ya haddace ta fita mutum na biyu shi ma ya tashi ya yi sallar ya ja da sura sai ya ji sura ta fita cikin kai ne na uku shi ma ya tashi ya sai ya ji ta fita cikin kai ne da gari ya waye sai suka ɗunguma suka yi wani annabi ba tare da wani ya san abin da ya kawo wani ba annabi ya fito ɗayan ya ce ya rasulallahi na je karatun ƙur'ani amma kuma sura kaza sai na ji ta fita cikin kaina sai ɗayan ya ce ni ma wallahi na je in karanta ta sai na ji tafi da kaina na ukun shi ma ya haka sai annabi yace to ni ma kaina haka ne to kaga wannan surar gaba ɗaya sai aka mantar da kowa ita har yau babu wanda ya koma ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ha mimma nasakha Allahu al-bariha ai wannan suran tana cikin surorin da Allah madaukakin sarki ya ainihin shafe tun jiya an riga an shafe wannan suran tilawar ta gabaki ɗaya an shafe ta babu ta to shi ake kira aunin siha don shi ne Allah maɗaukin sarki ce sanu uka falatansa za mu karantar da kai alƙur'ani har sai ya zan za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta to da annabi ya manta da wannan abin ya kowa ya manta sai Allah ya jaye suran ya aje ta gefe sai a bar muna sauran waɗanda ba a manta din ba su ne muke da su a cikin alkur'ani waɗanda insha Allah ta'ala gobe za mu yi bayani cikakke kan tafsirin wannan ayar za mu yi bayanin abin da ake kira annasku shafewa da kuma irin yadda yahudawa suka yi ta jidali cewa ai muhammad shi ke ƙirƙirar ƙur'ani domin ko da Allah ke saukar da ƙur'ani, to da bai buƙaci ya shafi ba domin a zo a saukar da hukunci da baya a ce kuma an yi kansilin nashi an zo da sabo suka ce wannan al'amari ne na ɗan adam amma Allah da ke da ilimi cikakke bai kamata ya haka ba to sai aka ba su amsa aka ce to ai kun san da cewa Allah shi ya aiko annabi Musa ko to amma daga baya sai ya aiko annabi Isa sai aka shafe hukuncin da duk annabi Musa ya zo da shi aka wanzar da na annabi Isa a taura littafin Allah ne aka shafe shi aka saukar da injila ko ba haka yake ba to ashe kenan wani sakon Allah yana iya shafe wani sako tun da su littafe su kutum aka shafe komi da a ciki ne to don cikin ƙur'ani an shafe wasu ayoyi ba fa gaba da aka shafe alƙur'ani ba wasu ayoyi kurum aka shafe ɗan ƙalilan shi bai zama abin aibantawa to in har za su aibanta